shugaban kasan ya yi bayani lokacin da yake amsa bukata daga limaman masallatan juma'a na jihohi 36 na kasar nan da kuma babban birnin tarayya abuja wanda Profesa Shehu Ahmad Galadanci ya yi wa jagoranci zuwa fadar shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa ya bayyana cewa ya yi shawarar ci gaba da yin sallar juma'a ne a fadar shugaban ƙasa saboda matsatsi da jama'a kan shiga a duk lokacin da aka ce shugaban ƙasa zai je wuri. Sheikh Yakubu Musa ɗaya daga cikin 'yan tawagar da suka zo fatin shugaban ƙasa ya yi bana ƙarin bayani kan dalilin wannan ziyara. Mu ƙara ta shugaban ƙasa murna tare da yin addu'o'i na alkhairi Allah maɗaukaki ya ƙara ƙarfafa shi ya taimake shi da mashawarta na kwarai ya kuma ba shi iko da hikima wajen gudanar da waɗannan shekaru da suka rage cikin nasara. da ainihin abin da samun cikakkiyar lafiya a cikin ainihin al'amuran shi baki daya. to sai dai shek yakub musan ya bayyana jahilci a matsayin abin da ke sa mutane kan yi kiran cewa malamai su fita daga sha'anin siyasa inda ya ce da siyasa da addini abu ɗaya ne waɗanda ke jagoranci da tabbatar da samun nasara da ba da shawarwari na kwarai da wa'azi ga shugabanni ai su ne ainihin wato malaman addini din saboda haka batun a ce wai a cire hannu daga cikin maganar siyasa hannun malamai daga maganar siyasa wannan rashin sanin addinin ne a wani labarin kuma shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana cewa zai tabbatar da samar da ci gaba kafin ya bar kargan mulki musamman idan hakutanta ga yadda ya samu najeriya a shekara ta 2015 shugaban ya bayyana haka ne a lokacin da ya tarbi shugabancin kungiyar kiristoci ta ƙasa karkashin jagorancin rabaran dr samson a ya kulle wanda suka kai masa ziyara a fadar shugaban ƙasa inda ya ce zai ci gaba da ƙoƙarin magance matsalolin da ƙalubale suka shafi harkar tsaro tattalin arziki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa rabarin father yakubu bam shugaban kungiyar kiristoci ta arewacin ƙasar nan na cikin tawagar da suka kai wa shugaban ƙasa ziyara zuwa mu nan domin mu nuna farin ciki tare da shi mai gida wanda kowa ya sani cewa matsayi na zuwa wurin allah ne allah ya basa dole ne mu zo mu taya shi murna da kuma addu'a domin riken jama'a kamar tamu ta najeriya bayi da sauki dole ne a taya shi addu'a daga fadar shugaban kasa da ke abuja hassan umar faruk labar liba